inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abba yace yana dafa kansa ciri na neman kayar da shi cikin zafin nama shak ya riko shi tare da zaunar da shi ya karɓi takardar abin da ya gani shi ma ya razana wani zama suka yi kenan da husna ya ilahi alamina tsawon lokaci abba ya ɗago sa jawur ya ce salam ba zan ce ma komai ba akan abin da kamun sai dai na san akwai allah ka cuce ni ka ci amanar yarinyata yanzu tsawon wannan shekarun zaman zina kai da ita saboda muguwar kiyayya da kake mata ka bata mata suna na har abada na tabbata babu wanda zai aure Husna a irin wannan yanayi na abba zan aure ta zan zauna da ita zan kula da rayuwarta ba zan taɓa wulakanta Husna ba to mun na dade ina jin santa a raina kasancewar ta matar aure yasa na kasa furtawa na san kaddarar haduwar mu ce ta zo a haka kuma mun gode domin babu abin da mu ce da Allah sai dai godiya ya karasa cikin rawar murya kukan farin ciki na son kwace mai da baki ɗaya kowa kallon ya shak yake yayin da mijin Aisha ya saki bel ɗin hannunsa ya ce ka kuwa san me kace dan balarabe me kai me naka na zaulaya a irin wannan lokacin ido ya dago cikin nutsuwarsa da cikakkiyar haiba ya ce dukanku anan babu tsarin wasana akwai iyayena da yayyena da kannena wallahi alazim ina son husna a haka kuma a yau abba nake so ka daura mana aure da ita dan Allah ba dan ni ba inna tace kwarai ko babu wacce ta dace da habibi sai husna domin ni shaida ne akan so da kaunar da yake mata duk da yana da wuriya wajen fallasawa amma ina tuni fuskarsa ta tona asirin zuciyarsa karkacewa ta yi ta fito da wata takardar danyen gol ta fito da wata sarkar danyen gol da ke wuyanta ta ce ga sadakin habibi bari na je masallaci na nemi wanda zai zame masa manemin aure ta karasa tana miƙewa da sauri abba ya durkusa kasa yana dafa kafar ta hawaye yana zubo mai yace uwata kar ki fita dan Allah a irin wannan karancin da kika min koda ko a saman laba kika yi shi na ji daɗi kuma ba zan taɓa mantawa ba balle har zuci kike son jikanki ya auri yarinyar da aka yi zaman shekara da watanni ana saban Allah da ita inna ni ma dai Habib ɗana ne amma bai dace da Husna ba dan Allah yanda yake kamili ki bari ya aure daidai shi an raga an gurɓata ma yarinyar na rayuwa cikin rawar baki sosai ya shak ya ce abba in kana haka tamkar kana nuni da cewa akwai abin da nake so ta tare da husna da idan ta rasa shi zan juya mata baya ko ɗaya abba bana son husna don kyanta ko wani abu da take da shi da wanda ta rasa ni dai ina wayi gari na tsinci kaina da santa da beginta komai na taya min a rayuwa gwara ka danganta san da nake mata da tausayi domin tabbas samun kamar ta abin wahala ne a wannan lokacin sai dai ban sani ba abba ko ba za ka iya bani ita bane saboda bani da babban sana'a da zan iya daukar ɗawainiyar rayuwarta cikin jin daɗi ya karasa hawa yana sako masa eh, ta ce tabbas maganar ka habibi haka take sai dai ko don kasancewar mu talakawa ne marasa gata gaba da baya abba ya jinjina kai ya ce ina inna ku daina cewa haka na amince na ba ma habibi husna ina roƙon Allah ya sanya albarka a zamantakewar su sannan zan maye miki gurbin dukkanin abin da kika rasa a rayuwa insha Allah ihu sadam ya buga yana gwara kan zuma da ke ta gengedi da bango kamin ya kalli ya yashik ya ce yanzu sauran nawa zaka an samu nafiki ashe dama ba dan Allah kake koya mata karatu ba wallahi sai kaga abin da zai faru da kai bar ganin ka jawur kamar kosai kai tunanin zaka kai tunanin za ta soka babu uban da za ta yi da kai domin da ni ta saba ni ke jiyar da ita daɗi na gamsar da ita gashi nan ta, ta musa mana in karya na yi mata ya karasa ina zaro ido ka baki ɗaya ido suka zuba ma husna da ke tashar shekar kuka cikin bakin cikin sharin da sadam ya mata amma ta kasa magana hakan ya gaskata tunaninsu ya shakko kasa kasa yayi da kansa yana jin kishin kalamansa akan husunansa amma ba komai a haka suka fita mijin Aisha ya dawo ya ce yayi mantuwa mijin Aisha kuwa mijin Aisha ko iya wuya yake zane Sadam da ya ji yana mai mugun tsana sai da ya tabbatar ya fitar mai da hakori biyu kamin ya juyo kan Hajja cikoi da ya zama kamar kunkuru dan can cikin babbar rigarsa ya sanya kansa hankalinsa a bala'in tashe cikin fitar hayyaci mijin Aisha yayi sama da babbar rigar da take rigar take ya bayyana tsirara ya fashe da kuka yana faɗin Aliyu ka gafarce ni dangi dan girman Allah na tuba dama yau ne nayi taubatun nasuha nan ne Dubai din da kake ce ma yar uwata zaka je yanzu dama dukkan abin da take zuwa tana faɗa a gida ana bata ta hakuri akan gaskiyarta ne Ibrahim luwadi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wallahi ba ni takardar Nabila ba zan taba iya bari ta kara minti goma da takardar aurenka ba maza ba ni sannan na yi bincike na gano ka shafa mata cuta wallahi wallahi da hannuna zan harbe ka sosai hajiya ta ke kuka yana faɗin shi ya daɗe da kaurace mata don baya jin daɗin mace sai jinsinsa a takaice duk yanda hajiya ta ya so ya shammaci aliyu kasa waye. sai da ya ga yana neman na shi kane ba bashi takardar ya masa dukan mutuwa kane ya gidan inna yana huci a waje ya ga su ya shek ya bi bayan su Inna ta ce Alhaji yaushe ne ɗaurin auren ta faɗa tana tsare shi da ido. Abba ya ce Inna da an bari an je an mata gwaje-gwaje saboda su, Inna ta ce ba wannan maganar yanzu za a yi. Ya ce to in an fito sallah ya miki yanzu zan je gidan abokina in shaida masa. Ina gama ba zan sake komawa Bauchi ba domin dama na kammala gini na a nan garin. Tarewa kawai za mu yi. Ta mai fatan alkhairi sosai haka masu Aisha sun yi murna don ba su taɓa sani ba shi shikenan zan je wajen amini na mu dawo kamar lokacin ko kuma su ahmad ku je ku fara shiri to abba suka amsa suka rankaya suka fita ga baki daya yayin da matan suka zauna cike da al'ajabar rikicewar wannan rayuwa husna kuwa kuka sosai take wanda ita kanta ba za ta ce ga na meye ba shin na murna na zamowar shek mijinta koko na bakin cikin abin da sadam ya ce mata ne sallama suka ji salim ya shigo hannunsa rike da manyan ledoji yayin da almajiran da ke kofar gidan ke biye da su suka ajiye kaya suka fita salim ya ce gashi nan ku fara aiki ya shek in ji abba nan da nan ko suka miƙe suka fara hidima sosai kamar dama an yi ma bikin tanadi nan da nan ko suka miƙe suka fara hidima sosai kamar dama an yi wa bikin tanadi Sa'amad ko cikin gari suka shiga suka sai ma ya shek bayan gwanci da su kansu matsayinsu na abokai tare da biyawa aka yi musu aski san so ku ga kyan da ya shak yayi sak angon fuskar shi sak ya bayyana annori dan san ba shi shamaki ko fargaba a ta tare da shi shi dai burin sa husna ta zama tashi shi kenan. an ko har wata zuciya tana mai barazana da tuno zamanta a gidan Saddam zai yi a uzubillahi dan ya san sharrin shedan ne da wuri yake kawar da tunanin ta hanyar faɗin kadara ce ita ma ba da saninta ba da santa ba zaluntar ta aka yi sai ya maye abin da tausayi shikenan haɗaɗɗen hotel suka kama suka shiga suka yi shiri na kece raini karfe biyu saura kwata suka doso kofar gidan inna abin ya ba su mamaki don masallacin cike yake dam kamar an yi kwanaki ana shelar ɗaurin auren ga abokan yashi ciki da waje da 'yan unguwa don kowa ya shaida cewa shi ɗin mutumin kirki ne karfe biyu aka ɗaura auren yashik akan sadaki mafi kankanta don neman albarka nan fa suka rinka gaisawa da mutane bikinsa kamar ya tsage don bakinsa kamar ya tsage don farin ciki Haka ne ya kira Ahmad ya ce ya ce ma mai son ya zo ya gaisa da abokina da ya kasance waliyin Husna. Sallama suka yi gabaki ɗayansu yayin da Sheikh ya ji kirjinsa na bugawa da masifar karfi. Babban ɗan yatsansa har rawa yake. Ido ya limshe a sace yana kallon su Abba da suka juya baya suna magana da liman ɗin masallacin da ya kawo musu sauran dabino da goron da ya rage. Gabaki ɗaya suka duka wajen cikin ladabi da girmama sirikin nasu suka fara taya shi murna abba ya fara juyowa yana ta washe baki kamin ya taɓo abokin nasa ya ce ga yaranka juyawar da zai yi idan sai sauka cikin na yashek a zabare me ke tsaye yayin da yashek ma ya tashi bakinsa na masifa rawa ya ce dat dadi kai ne sosai jikin alhaji biliya ya ɗauki rawa abba ma mike waye a zabare yana zuba ma kowannen su ido yanzu ne ya gano tsananin kamar da yashek ke yi da aminin nasa alhaji biliya yanzu ne ya fahimci soyayyar da yake ma sa ne ya shafi yashik yashik ko hawa yana zubo mai ya zube eh sujjadar shukur yayin da alhaji biliya ya mara masa baya suna dagowa suka fashe da kuka tare da rungume juna cikin rawar murya alhaji biliya ya ce ashe rabon farin ciki na zai dawo habibi ashe rabon zan sake ganin ku habib ina inna dan allah kar ka sanar da ni bakin labari akan mahaifiyata ina ji a jikina uwata na raye kuma kuna tare dan allah ina inna hawaye ya shake share ya ce dadi inna na nan alhaji biliya ya saki kuka yana dukar da su yana duban su abba da fuskar su cike da farin ciki ya ce aboki ga babban yaro na da nake baka labarin batan su aboki na samun farin ciki da ya rage min a duniya wallahi azim ban taba tunani ba dan Allah ku kai ni wajen mahaifiyata ka baki ɗaya suka miƙe su kai gidan inna ya shek ne gaba yana zuwa ya iski su na ɗaki inna kuma ina zaune a waje ta yi tagumi cikin farin ciki ya rufe ido cikin farin ciki ya rufe idon inna ya ce rufe zan miki albishir dan dariya ta yi cikin dakiya da abin da take ji ta ce habibi duk daɗin ka zama ango ne yasa ka rufe ka rufe ni baka so na ga kwallar baka so na ga kwalliyar dadiko cikin wani irin sassarfa ya zubi a gaban mahaifiyarsa tasa tare da rungume ta gabaki ɗaya ya ce innata a zabure ta wani janya hannun shek hankalinta a bala'in tashi take ta waro ido kamin ta su ta zube a sume a rikici suka ɗauki salati abin da ya fito da su suna da ta sha uwar kwalliya daga ɗaki kenan su aisha ma suka ɗauki kuka ganin inna a miki ta duko kukan yasa ya jingina ta yayin da jikin yashik ya ɗauki tsuma a guje husna ta yi wajen ruwa ta ɗebo su ta shaka ma inna tana jijjiga ta cikin ikon allah ta taso ta ce habibi kaga abin da na gani kuwa alhaji bile ya ce ni ne inna ni ne ba wani ba ɗanki ne zaune a gabanki hannu ta daga sama ta shiga godiya ga Allah kamin ta zuba mai ido ta ce dama kuna raye ya akai ka zo garin nan eh inna ya ce yana zuba mata ido cike da so baki ɗaya zaman dirshan yayi yana kallanta bai damu da dakakkiyar shaddar da ke jikinsa ba zai yi magana wayar shi ta shiga ringin sai lokacin ya tuno da yaransa da ke waje ya ɗauka ya ce samir ina imran ku je ku dauko min mama ku ku ɗauko min mamanka da yar uwarku kaji to suka ce suka aje waya cikin zakuwa ya ce inna taya kuka tsira murmushi ta yi ta gyara zamanta ta ce husna zauna a gabana yata kin ji aurenku akwai nasara a cikinsa ga matakin farko mun fara gani tsawon shekara goma na rabu da yarona husna da ke ta share hawaye ta zauna kusa da inna ta riƙe da na inna har lokacin a hankali ta ce ba kya jin komai inna inna ta ce ba komai husnati amma ko in ce ummu habib kasa ta yi da kai tare da satar kallonsa ya limshi mata idansa da ke bayyana farin cikin da yake ciki inna ta ce mu dai asalin yan maiduguri ne mijina wato mahaifin bilal babban malami ne kowa ya san yan maiduguri akwai ilimi yaran mu daya bilal bamu jima da haifuwarsa ba mahaifinsa ya kwanta jinya cikin lokaci ajalinsa ya yi ya bar ni da rukun yara gabaki daya yar kaddara da ya bar mana yar kaddara da ya bar mana ta gida ta gida ne kawai nan dangina suka yi abin da suka yi suka kwace suka sada ni da 'yan kuɗi kaɗan a cewar su sun kwashe rabansu haka magwancin mu abokin babansu ya kama min haya yana kulawa da ni da karatun bilal yau da gobe sai Allah shi ma nashi sun mai yawa wani lokaci na yanke shawarar fara sana'ar mu ta gado wato kayan kamshi cikin ikon Allah na fara sana'a kasancewar ina inganta su yasa na fara harka da matan masu kuɗi hakan yama, kowa daɗi dan nan da nan na kama haya don bar masu malam gidansu da rage mishi wani nauyin diyarsa karama ya hada ni da ita wato asma'u muka dawo muka dawo tare so sai Allah ya buɗa min na samu makaranta mai kyau na sai fili na sai kayan aiki malam ma ba karamin jin daɗi na yake ba na hidimar da nake masa daga ƙarshe ya bar min wasiya da na kula da asma'u in ta kai lokacin aure na sama mata miji na gari a haka Bilal ya kammala karatunsa suka yi sahihiyar shakuwa nan fa na shige gaba aka musu aure cikin gidan da na gina na ware musu waje suke zaune abin su shekara na dawowa ta haifi yaranta masha Allah ta haifi yaranta masha Allah mai kyau sosai kamar balarabe kasancewar su shuwa su duka aka sa masa Habib sunan kakansa shekara biyu tsakani ta sake haifar twins wato Samir da Imran daga nan haifuwar ta tsaya mata bayan shekara sha biyar asma'u ta sake haifar ya mace mai masifar kama da habib da kanshi ya sa mata habiba amma habibati suke ce mata shekara biyar tsakani kuma lokacin allah ya buɗa ma bilal ya gina mana katafaren gida muka koma sannan habib ya gama karatunsa na cikakken lauya su kuma injiniyarin suka karanta su imran duk tare suka kammala wata rana da ba za mu taɓa mantawa da ita ba ita ce ranar da habib ya shigo gida da murna an bashi albashinsa na farko bai kashe ma kowa kuɗin ba ya haɗa su ya siya min da kakkiyar sarkar gol mai kyau da tsada lokacin da kanshi ya sa min yana faɗin kin yi kyau sosai iyayensa na ta dariya kamar daga sama muka fara jin harbin bindiga tun yana nesa nesa har ya zo kusa a nan muka tabbatar gidanmu ne hankalin kowa ya masifar tashi hakan ya sa muka zabara su samir suka goya habibati yayin da mahaifinsu ke rike da matarsa ni kuma habib ya rike ni ta kofar baya da ba kowa ya sani ba muka fita sai dai kasancewar kofar mai masifar ƙara ce muna buɗewa hankalin su yayo kanmu nan fa muka fara kwasar gudu suna biye da mu har zuwa inda karfe na karfi na ya ƙare na ce da Bilal su tafi ya ce a'a kwara a kashe su su duka hakan yasa na ce in bai tafi ba ya tsiratar min da yara ba ban yafe ba dole ya tafi yana kuka Habib kuma ya kafe yana kuka ya ce gwara a kashe mu tare shi zai tsaya da ni suna ɓacewa su kuma suka iso nan suka kama ni suka kama Habib suka haɗa mu suka ɗaure a haka suka ja mu har wani daji suka rinka daddanna mana azaba baji ba gani sai da muka samu shekara ɗaya da watanni kana aka sako mu bisa bisa yarjewar ubangiji kana ko gani sosai ba ma yi saboda yunwa haka aka fidda mu aka ka aka sayar wani mai motar ice ne ya tsince mu ya yoka katsina da mu a nan ya kai mu asibiti aka tallafa mana ya kama gabansa sadda muka ji sauki ne hankali na ya dawo wajen ko neman hankali na ya dawo wajen ku neman duniya na yi muku ban same ku ba sarkar nan da Allah ya rufe musu ido ba su gani ba su muka siyar da yan kunnen yan hannuna don neman abin da zamu ci muka haɗa kuɗin muka sayi gida Habib kuma ya koma limamin unguwar fa unguwar nan fa aka gina sabuwar makaranta ganin da iliminsa ya sa suka ɗauke shi aiki suna bashi albashi ne kuma nake musu shara fi sabilillahi duk da sunan duk da suna min hasafi yan kuɗaɗensa ya bude shago yake dan zama daga nan ta ba su labarin haduwarsu da Husna amma bata faɗa musu zaman saduwar da Saddam ke yi da ita ba gabaki ɗaya hawaye suke cike da tausayin tsohuwar dadi ya ce wani mahaifiyar ta wai ni mahaifiyata ke aikin shara inna ta yi murmushi ta ce ai sai ka gode wa Allah da sharar makaranta ne ba ta boko ko ba ko kuma ko ta ya aka yi kuka fito dadi ya ce bayan mun bar ku muka samu wajen buya hankalin ma a tashi sai da na samar musu wani dan lambu na boye su dare na yi na nufi gida da niyyar kwaso kayan mu da takaddun yara da kuɗin dukiyata da ke bank abin da na gani ne ya tayar min da hankali domin gidan kamar ba shi ba an kone shi tas babu abin da ya tsira har takaddun yara na na yi kuka ban san adadi ba dan ban san da me zan rike iyalina ba dan ba ni da wata shaidar da zan nuna ni mai kuɗi ne a banki wani makwabcin mu ne ya taimaka min da kuɗi ya ce na nisa da garin dan da alama turo su akai su suke so su kashe ni nan fa na kwashe su muka yi kano inna ban san wahala da na sha ba a kano na yi ko na yi shara na sai da fiyo wata na sai da alawa da wasu abubuwan da yake arzikin dai allah ya sa sai na yi shi cikin shekara biyu Allah ya buɗa min kuɗi masu yawa domin kayan plan B muke sayarwa su tankin ruwa da kayan da kayan toilet nan da nan Allah ya yarwata min na fantsama neman ku kowane gidan rediyo amma ban samu ba haka muka hakura muna addu'a da ziyarar ɗakin Allah akan lokaci haɗuwata da amini na sanadin sayayya ne har muka yi shakuwa ta ban mamaki inda na bashi labari na ya tausaya min sosai daga baya ya bani shawarar buɗe reshe garin da basu da wannan masana'antu na amince na yi bincike aka ce ka tsana faɗa miki arzikin da na samu a garin nan bata lokaci ne hakan ya sa ni gina fantsamemen gida inda ya burge amini na na sai mai fili na ce ina so ya dawo kusa da ni ko na gina masa ganin da gaske nake iya sa shi sakin kuɗi aka masa gini irin nawa amma ya ki dawowa har yanzu wannan shine daidai nan wayar shi ta fara ringin ya dauka ya miƙe zai fita Ahmad ya dakatar da shi ya fita ai musu iso suka shigo sun gigice daga nan su nan fa suka shiga rungume rungume suka shiga rungume juna cikin tsananin farin ciki da kewa da tambayar bayan rabuwa Umma Habib ko dan nata ta zuba mai ido da ya zama tamkar balarabe ya fito ustaz dan sasak kallanta ya cike da so da kauna da hannu ya nuna mata usina, ya ce ga takwararki kuma mata yayi shiru yana ya kasa karasawa yayi kai ya sunkuyi da kansa kasa dariya suka yi suka shiga fira dan dama sun saba da umma da yaran abba sosai dan suna zuwa su ma suna zuwa anan suka ci aka sha aka bayar da sauran nan fa abba ya karkace ya faɗa musu gaskiya da inna ta ɓoye faɗa sosai dadi yayi yace me na tona asirin yarsa bayan bawa bai isa ya kauce makaddararsa ba saram kuma sun bar shi da Allah da abin da ya aikata inna tace ce to faɗa mishi dai dadi yace inna ku tashi mu tafi gida dan Allah akwai gagarumar walima da zamu yi nan suka miƙe suka yi gidan dadi ba tare da sun ɗauki komai ba dan duk almajirai dadi yace a bar masa gidan a bar ma gidan faɗan kyan gidansa bata lokaci ne nan ummi ta kira ɗanta ta faɗa musu suka ce za su zo su inna sun sha mamakin ganin gidan dadi nan suka ci suka sha habibatina ta nan nan da husna su shekko yana haɗaɗɗen ɗakinsa da kullum yake cikin kulawa shi da su Ahmad da su Samir sai murna ganin ɗan uwansu suke da sha shelanta ma abokanansu sai karfe tara Abba ya ce za su shiga gidan nan fa suka rankaya suka musu rakiya da za su dawo Habib ya liƙe a gidan Abba ya ce da Salim ya kira masa husnatinsa a kunyace ta fito kanta a ƙasa, tare da samun waje ta tsaya a hankali ta ce malami na ina taya ina ina murnan ganin iyayenmu Allah ya tsare gaba a shagobe ya mika mata hannu ya ce haka zaki ai sai ki mun murna ya karasa yana wani rungumo ta jikinsa tare da sumbatar goshinta sosai jikinta ya ɗauki rawa tana wurga ido ta ce ka daina dan Allah a sanye ya sake ta yana matsawa gefe ya ce ba kya so ko afuwan kinji kai ta girgiza mai jikinta na ɗaukar ruwa jikinta na ɗaukar rawa zan wuce gida yace yana yin gaba bata ce komai ba har ya fita cikin sanyi a ganinsa husna ba yarinya bace da za ta bashi wahala bane haka tunda ta san komai amma zai jira lokacin da ta ɗibar mai washe gari su Ahmad suka ɗauki hanyar jigawa don kwaso kayayyakin amfaninsu don su ma duk Katsina za su dawo su Aisha kuma suna gidan Abba har sai sun dawo Kana kwanakinsu uku suka juyo har lokacin shek bai sake shigowa ba hankalin husna a masifar tashe, ranar da suka dawo ya shiga gidan yanda ya ga ta sake kyau ta marje ba karamin gigi ta shi ta yi ba abinka ga tuzuru duk yanda ya so ya daure kasawa yayi amma husna ta ki bashi haɗin kai ya rage zafi gabansa su Aisha suka bi su Ahmad hotel din da suka kama ita kam a gida ita kam a gida ma sai firgita take dole ya miƙe yana rike cikinsa ya fito ya fito ya tafi ko sallama bai mata ba message ne ya shigo wayar shi akan ya sashi sauki ajiyar zuciya kamun ya bude ya ga ita ce kamar yadda ya yi tsammani ya ga ta rubuta ya she ya hakuri kar kai fushi murmushi kawai yayi ya mayar mata da rubule kamar haka bana fushi da abin da nake so ki kwana lafiya Mrs Habib ko da ta ga amsar da ya bata sosai ta samu nutsuwa har bacci yayi gaba da ita mai daɗi